Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Laraba 27 ga watan Mayu na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballa tare da Aisha Ma'azu sauran abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC ya farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa hukumomin jihar Katsina da ke Najeriya sun sake tsawaita dokar hana fita a wasu yankunan ƙananan hukumomi haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wata gobara ta lakume ɗaruruwan gidaje a sansanin 'yan gudun hijira na garin Tumur da ke yankin Difa. Bayan nan muna tafa da rahoto na musamman akan bikin ranar yara ta duniya da aka gudanar a yau ta wannan shekara da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Sannan muna tafa da labaran wasanni da za mu kawo muku daga Ghana. Amma kafin waɗannan duka bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniyar. Adadin mutane da suka mutu a sakamakon annobar COVID-19 a fadin duniya ya zarce dubu ɗari uku da hamsin. Ƙarin ya biyo ne bayan Koriya ta kudu ta bayyana sabbin kamuwa da cutar mafi yawa a cikin kwanaki arba'in da tara a yau Laraba. Hukumomi suna mai da hankali wajen gwajin ma'aikatan kamfanin sai da kayayyaki ta yanar gizo Kupang. bayan da aka alakanta mutane da dama da suka kamu da cutar da kamfanin da ke wajen seoul cibiyar dakar yaduwar cututtuka ta koriya ta kudu ta ce in banda hudu daga cikin cikinsu dukkanin sabbin kamuwa da cutar daga yankin seoul ne kasar ta kasance daga wuraren farko da aka samu barkewar annobar coronavirus amma duk da haka bata kasance daga cikin jerin kasashe hamsin da ke kan gaba da yawan waɗanda suke fama da cutar ba. bisa alkalman cibiyar john hopkins da ke baltimore kasuwannin hannayen jarin asiya a yau laraba sun kasance a gauraye a yayin da kudurin dokar tsaron hong kong na china ya mamaye fatar da ake yi na farfadowar al'amura bayan annobar coronavirus kamfanin hansan na hong kong ya yi kasa da digo takwas cikin ɗari a yammacin yau yayin da shanghai ya yi kasa shi ma da kashi digo uku cikin ɗari. kamfanin sec da ke taiwan ya daga sama da kashi daya sannan cosby da ke so ya cirra da maki hudu amma dai babu abin da ya soya na kasuwanci amurka da wasu kasashen yamma sun yi tir da kudurin dokar tsaron kasar da zai kiyaye tare da hukunta duk wani yunkurin neman 'yancin kai turjiya ko ayyukan ta'addanci kungiyoyin kasuwanci sun bayyana damuwar cewa dokar za ta iya raunata matsayin hong kong na kasancewa cibiyar cinikayyar duniya shugaban amurka donald trump ya yi barazanar daukar mataki a kan beijing muddin aka tabbatar da dokar wanda kuma zai kara zafafa tankiya tsakanin kasashen biyu da suka fi karfin tattalin arziki a duniya kasuwannin danyen mai a yau laraba sun yi kasa inda aka sai da gangar man amurka kan dala 33.47 yayin da danyen man brent a kasuwar duniya ya yi kasa da kashi 1.7 cikin ɗari. inda aka sayar kan dalar amurka 35.53 kowace ganga yan sandan ko ta kwana a hong kong sun kafa shingaye a harabar majalisar dokokin birnin a yau laraba a daidai lokacin da 'yan majalisar ke shirin zaman muhawara a kan sabuwar kudurin dokar nan mai cike da cece kuce da za ta ayyana rashin mutunta takin kasar china a zaman laifi. 'yan sandan sun kewaye ginin majalisar da shingaye don hana masu zanga-zangar shiga majalisar bayan da suka sanar da shirin kewaye majalisar da daddare domin hana yin zaman amma dubban masu zanga-zanga sun taru a cibiyar kasuwanci birnin suna rera waƙoƙin kare demokuraɗiyya da kuma munanan kalamai ga 'yan sanda waɗanda suka harba barkonin tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar. 'yan majalisar dokoki na hong kong suna zama na biyu ne don yin muhawara kan kudurin dokar da ke neman a kunta duk wanda ya aibata taken kasar da gangan inda zai fuskanci hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari da kuma tarar fiye da dalar amurka dubu shida a bara ne dai aka fito da kudurin domin martani ga masoyan kungiyoyin kwallon kafa da ke rera waƙoƙin aibata taken kasar a lokutan wasanni daga ƙarshe an kori wasu jami'an 'yan sanda hudu da ke da hannu a kama wani ba amurke bakar fata a ranar litini wanda ya mutu bayan da wani jami'in 'yan sandan ya danne masa wuya da gwiwa wani da ya shaida lamarin ne ya ɗauki hoton bidiyo ya kuma watsa shi a kafar sada zumunta inda nan take hoton ya kara amurka baki daya magajin garin birnin minneapolis jacob free ya wallafa sakon twitter da ke cewa korar 'yan sandan hudu daga aikinsu abu ne da ya kamata sunan mutumin da aka kashe george floyd hukumar 'yan sandan minneapolis ta ce ya yi kama ne da wani mutum da ake nema kan laifin damfara ta kuma ce jami'an sun ɗauki mataki ne bayan da floyd ya ki bayar da haɗin kai wajen kama shi hoton bidiyon dai ya nuna yadda wani baturen ɗan sanda rike da floyd wanda aka sakawa ankwa a ƙasa dan sandan da ke kan floyd yana faɗa masa ya kwantar da hankalinsa amma ya ci gaba da barin gwiwar kafarsa a kan wuyan floyd na tsawon mintoci har ya daina motsi wani da ya shaida lamarin ya ce floyd yana ta kiran sunan mahaifiyarsa kafin ya mutu a gaida aisha ma'az da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Najeriya gwamnatin jihar Katsina da ke arewacin gasar ta sake tsawaita dokar zama a gida na makonni biyu kuma ta hana fita daga wasu kananan hukumomi kazalika ta hana shigowa jihar daga ko'ina kilinmu na Katsina sanin malumfashi wanda ya rawaito mana hakan ya ce dokar ta fara aiki yau da safe kan haka ne ya zanta da sakataren gwamnatin jihar Dr. Mustapha Inuwa kafin yau da kananan hukumin da suke kulle sun kai guda bakwai to amma saboda bayanan da muka samu daga baya bayanan daga ita hukumar da ke tantance wa'annan masu irin wannan lafiya muka fahimci dukkan sauran kananan hukumomin nan ba mu da sauran wata matsala ta mutum ko kwara ɗaya wanda a yanzu dai yake da wannan matsala a hatta waɗanda masu kamun sun warke tallabe su wasu kuma suna a isolation center sai aka ga daga daura sai ka tsina su ne suke da ƙara samun irin waɗannan masu larura sai aka ce a rufe dauran na dama rufe take to a sake rufe ta a rufe katsina tun da sai an shigo ake ɗauka su sauran ƙananan hukumi dan Allah dan annabi su yi su a kananan hukumomi su hudu da ƙananan hukumin su kada wannan ya ga wannan ya je wannan nan ka katsina din ita ma a bi dukkan ka'idojin da ake bi har sai mun kai ga mun samu irin sakamakon da muka samu a wajen ƙananan hukumomin da suke rufe aka bude su to kusan waɗannan su ne dalilan da suka sa aka ce to inda ke da abin yanzu a rufe inda babu su je su hudodin su amma su ma su bi dukkan ka'idojin da aka ce a bi domin tabbatar da cewa wani abin bai yadu ba. To da mutane na san fara murnan cewa to kila tun da al'amura sun yi sauki za a sassauta musu. Cutar na an fahimci kawo ta ake yi. To in ku haka ne ka hutar da garinku ka hutar da gidanku ka zaman ka kada ka zo inda aka ce tana nan. Gwamnati ba ta so ba ba dan ana son aka yi haka ba tunda da ta ganta gwamnati ai ta ganta a takudar Sai yan al'umma sun walwala ne gwamnati ke farin ciki kuma wannan abin ba jihar Katsina kaɗai ba Najeriya ne kaɗai ba. Ka ga abin da kawai kamata yin hakuri da bin doka. To rage da za a dan kara ɗan tallafa ganin sa sati biyu da ɗan tazara ga waɗannan musamman 'yan cikin katsina da daura ɗin saboda yanayin yau. Gaskiya ne irin waɗannan al'amura abin da ya kamata a yi daidai gwargwado ana yi sai dai ba lallai ya biya bukatun mutane ba. Shi ne ma ya sa 'yan kalura gwamnatin jihar Katsina kusan take dan ba da dama fiye da sauran wurare da ake takura. Mun yarda cewa mutanen mu da daman sai sun fita su samu. Me martaba ba mun samu labari ya samu sauki har ya koma kina an sallame shi daga asibiti ya yi sallah a gida ta ana ɗan duba shi ya kamata da gaske na ɗaya dai ni baki ne baki mun magana shi shi tun ma da yake bai taɓa samun lafiya da ya samu a wannan lokaci ba ya je ƙasashe duba lafiyar shi amma ya ce wallahi bai samu lafiya kamar yanzu ba ko bayan koma daura muna magana da shi a kusan kullum kuma ita matsalar gidan mun ɗauki dukkan matakan da aka ɗauka domin tabbatar da cewa wannan abin bai ci gaba da yaduwa ba mutane mutanen da aka samu suna don lauro gaba su an kwashe su kuma a yanzu shiga gida mai martaba sarkin daura an ɗauki matakan da da da Allah wannan larura ba za ta sake haɗuwa ba kuma shi alhamdulillah yana cin koshin lafiya da farin ciki daura in ka lura ya yi sallar juma'a ya yi bayanai da mutane mm. kuma kamar da ce kusan kullum ni sai mun yi magana da shi. Sakataren gwamnatin jihar Katsina kenan Dr. Mustapha Inuwa. Sani Sha'ibu Mallafashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Shu'aibu Malumfashi. A jamhuriyar Nijar wata gobara ta barke a sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Tumur na yankin Difaɗazu da rana, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu tare da lakuma ɗaruruwan gidaje. Wakilin murya Amurka a Yamai mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Lamarin ya faru ne a wajejen karfe goma sha biyu na ranar yau Laraba inda kamar da wasa abin ya fi karfin mutanen da ke kokarin murkushe wannan gobara domin iskar da ke kadawa a lokacin tashin wutar ya taimaka wajen ruruwarta fiye da yadda ake zato abin da ya janyo konewar ɗaruruwan gidajen 'yan gudun hijira har ma da asarar rayukan bayan Allah kamar yadda wani ganau mai sunan Amadu ya bayyana min ta waya. haka wuta ya tashi ne bashin gari daga bashin gari sai da ya zo har kasuwa ana cewa akwai mutum biyu su kamar gidaje nawa ne za iya kesa cewa wutar ta laƙume karamin zai kai dari uku ko dari uku ko dari su karamin shi ne wannan karamin ne saboda wurin wurin ya kai misali kamar mita guda. zuwa yanzu wani hali eh, su 'yan gudun hijira suke ciki. to yanzu a ce yanzu gidaje kamar mena gidaje karamin ɗari koko ko zuwa ɗari biyar babu su kenan mutane suna cikin rara babu yanzu babu wani zama tuka wasu kaya sun kone suna nan a cikin rana kawai ana nan dai ana musu barka da shi kuma duk wanda yake dan tatar mata da yake dan burgo wanda mun suna ana na ana ba su an ce maka mena dari hudu dari tara kenan yanzu a shekarun su mutum dubu a yi sun yi asara kaya. Magajin garin Tumur Mayar Isa ne da na tuntuɓa ya tabbatar min da tashin wannan gobara wace a halin yanzu ake shirin gudanar da bincike domin tantance mafarinta da irin barnar da ta haddasa in ji shi. Eh, mutane 'yan gudu hijira sun kawo sun yi gidaje na eh, kamar yadda ka sani da na tara haka. to shine wuta ya tashi daga can baya har ya zo abun nan ya kai kamar kilometer guda ya ci wurare da yawa mm. mun ji kama akwai yara biyu sun rasu to ana na ana bincike cikin eh, debrikin a gani ko eh, abu ya yi haka nan ko bai sani ba yanzu dai ana na ana bincike kamar gidaje nawa ne za a iya cewa ah, wallahi yanzu ba yanzu yanzu ba za mu iya mu gaya muku eh, kamar gidaje nawa amma dai gidaje suna da suna da yawa sosai. Na'am. Har babu wata asara ta dukiyoyi hakan misali a wannan ba a rasa duka wannan ba a rasa ka sa abun gashi na ana kashe wuta yanzu haka ba ida bane eh amma ba san ko me a tushen gobara wallahi mu har yanzu ba mu sani ba dai mafarwa wannan yan gudun hijirar Najeriya da yan gudun hijirar cikin gidan kasar Nijar sama da dubu ɗari biyu ne ke samun mafaka shekara da shekaru a yankin Difa sakamakon rikicin Boko Haram yayin da wasu daga cikinsu suka matsu a mayar da su garuruwansu na asali wasu kuma na ganin lokaci bai yi ba ganin yadda ake ci gaba da fuskantar hararen ta'addanci a yankunan da suka fito sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gaida sule mumuni barma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa daban daban wadana dan tanadi na talauci da ke sun rana sannan Madalla. A yau ne aka gudanar da bikin ranar yara ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin dubawa da kuma yin nazari na irin halin da suke ciki. Wakilin Hassan Umar Tambol ya duba mana yadda aka gudanar da wannan biki a Najeriya. Ga kuma rahoto na musamman da ya haɗa mana inda ya tattauna da yara da iyayensu da kuma malaman addini. Ranar 27 ga watan Mayu na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don ƙananan yara. Ranar dai an keɓe ta ne don dubawa tare da yin nazari irin halin da yara suke ciki a sassan ƙasashen duniya ciki har da ƙasar Najeriya. To ko me iyayen yara ke yi don kulawa da yaransu su zama masu amfani dogaro da kai da abin alfahari ga ƙasa. Akan haka ni tattauna da wasu iyaye domin in ji irin kulawar da suke ba 'ya'yansu. sunana taimin wahab ni ne gaban matasa a kiyali ina yi abubuwa da yawa kaman na sa su makaranta kuma ina sai masu sutura mai kyau su ma ina kula da su in ba su da lafiya ni ne ban da lafiya ina kula da su sosai saboda ana yi aka saboda a gaba kaga yaranka hankalinka isa ma a kwance ne ana yi iri-iri abubuwa da kamata a yi ma yara abinci abubuwa da yawa ma gidan kwana ina ba ina da gidan da nike a nan kuma da dare sai jin duba sun kwanta ko ba su kwanta ba akwai yaran da ya girma na sa su aiki lokacin da muke yanzu saboda an ce engineering ina kula ina na biya kudin aiki ma a waje je koya aiki ya dawo daga makaranta je wajen akwai wanda na sa makaranta arabiya da nike kula da su saboda a gaba a ci amfanin su su ma su ci amfani kan nan yanzu da muna cikin coronavirus ko hina a duniya yanzu shine ina kula kulawan ma ina kula da su saboda ba san yanda abun take ma yanzu ina kullum nake kiran su ina kuke ina kar su yawo da wanda ba san yanda abun take tafiya wajen mutane ba shine ina kula da su yanzu ma tunda ba makaranta ina ban su a gida in mu fita sai ce to a ba su abinci a ba su abin da ake so in abin nan sa su kallo in sa su kallo television ko fim ne a kuna masu a tv su sama gida a ba su abinci lokacin da ya kamata a ba su saboda a kula da su saboda kari su je su do abun da bai dace ba don haka ana kula da su fatima salawu muna kula yara akan abinci lahiyalansu tabi tumbin su ciwon kai ne komi ga kuma cholera virus kuma a waje ba su bari su je yawo kwai na ba su bari su je ba don ga kuma muna ba su labari akan gemu da komi dai muka yi ba shi aka muka ba yara to ga gemu na ba yara aiki nan gemu kuma makaranta dai muna mai kokari kuma a ba su fito da a gida saboda ba su bari su yawo da yara ba su da kirki su koya musu abun duniya hankalin su ba su ya dokawa shi dai muna man kokarin su a gida ga abinci lahiya lau da komai su lahiya lau muna duba ko mun tawo da daidai muna lalaban su muna taban su muna duba musu lan su ni ne Alhaji y'a san magajin garin Akinyele Ibadan a matsayin ka na uba da mi da mi ya kamata a wa yaro ko kuma ka yara domin su zama masu amfani a gaba to na farko tukunna iyayen yara mu iyayen yara ya kamata mu tarbiyyar da yaran mu na farko tukunna mu sa su makaranta su yi ilimi muhammadiya da boko kuma mu tarbiyyar da su akan girmama na gaba kuma mu tarbiyyar da su ga tafiyar da sha'anin zamani inda zamani ke tafiya saboda haka samu waraka zuwa gaba da irin tufafin nan na makaranta da su abinci duka ya kamata mu dinga kula da su da kuma shigan banzan nan da 'ya'yan mata suke da 'ya'yan maza to mu iyaye alaki ya dogara akan mu wanda za mu dinga kula da su akan irin wannan tarbiyar akasarin abubuwan da suke faruwa a ce an yi fyaɗe ba wani abu yake jawo su ba irin wannan shigan banzan ne muna kuma galo ƴaƴanmu suna irin wannan abu to ya kamata gaskiya mu ta yi tsaye mu tarbiyar da ƴaƴanmu maza da mata ina kira ga sauran iyaye wanda Allah ya ba haihuwa mu dinnan ina kira ga sauran iyaye mu sa ido ga ƴaƴanmu da tafiyar su duk inda za su shiga da abokanan banza da suke yawo da su duka muna kula da al'amarin su haka zalika na tattauna da wasu yara su ma don in ji irin kulawar da suke sa samu daga iyayensu? Hadiza. Kamar uwayenki suna kulawa da ke? Eh. Kamar wace irin kulawa suka miki da mi da mi suke miki? Komai da abin da nake so suna yin mu. Sun saki makaranta? Eh. Wace makaranta ta boko ko ta arbiya? Gida ina boko ina arbiya kuma nan dai nake arbiya. To yanzu aji nawa kike a makarantar boko? Aji ɗaya da rabi. To arbiya wace sura kike yi? Makaranta Allah. Eh. Wallahi da iza ya gusha. Ita kike karatu? Eh. Ya iya ta ko. To wai saki makaranta? Mama na. To ya tana sai miki tufafi? Eh. Da mi ta sai miki wannan sallah? Kala shida ta yi bi suna wurin dinki. Kamar yadda zane da gyale da dan kwali ta yi miki har da takalmi? Eh. Tana ba ku abinci? Tana ba ni. Ta koya miki wani aiki? Eh. Kamar wani irin aiki ne? Tana koya min aikin da take tana koya min. Ke taɓa yin rashin lafiya? Na taɓa yi. Wace irin rashin lafiya ke taɓa yi? Zazzaɓi da malaria. To da ke rashin lafiya wani irin magani aka baki? Allura ake ma a so min magani. Ke waye kai ki an ka miki allura waye so miki magani? magani na ake iske kenan a yaman allura shago to yanzu me zaki ce ma uwayenki na gode musu me yasa ki gode musu sai ma abin da nake so eh faruku faruku kana zuwa makaranta eh wace makaranta kake zuwa mm, boko kana zuwa islamiya kuma eh to wa yasa ka makaranta babana to aji nawa hake aji biyu nake kana karatu sosai eh to da mi da me ka karanta a makaranta 1 2 3 4 5 6 7 na yarda arabiya ba wace sura ka iya alhamdulillah rabb العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين wa sai ma tufafin jikinka mama na to takalmi fa mama na ta siyan min to wa yake biya ma kuɗin makaranta mama na mama na take bani abinci duka to yanzu me zaka ce musu eh eh na gode musu saboda ta siyan min kaya masu kyau to ko me addinin kirista da musulunci suka ce a game da kulawa da yara ƙanana na tattauna da limamin musulmi da kirista sunana mala abubakar limamin masallacin izala a kele karshe awaki kar awaki mm. to malam menene hakken yaro ga mahaifinsa a shari'a musulunci a shari'a musulunci abinda a hakken da ga zama na duniya uba ya tarbiyyantar da ɗana ya sa shi makaranta ta arbiya da ta boko makaranta ta arbiya zan yadda hika zama ya zan yadda hika bauta ma ubangijinsu zan yadda hika kyautata ma iyayen shi da sauran abokan zama makaranta ta boko mutum zan yadda zai al'amura ne na duniya zamantakewa ta ta duniya da jama'a da abokan zama. Ah, Mai addinin Kirista ya ce awa yara idan suna ƙanana. Abin da littafi mu ya ce da cewa lokacin da yara suna ƙanana a yi kokore a yi musu cibiya saboda rayuwa domin rayuwarsu yana da muhimmanci ga iyaye da kuma jama'a duka. Shine littafi ya ce mana da yara suna na a cikin su Mm. a yi kokore a koya musu a hanyar da ya tattanta wato rayuwa da yana da kyau rayuwa da yana da biyaya rayuwa da yana na da muhimmanci ga iyaye da jama'a duka mm. domin allah ya umurce mu iyaye mu koya musu tun a lokacin da suna yara domin su yi girma abin da ka gaya miki yau a lokacin da yake yaro da zai manta ba ya yi girma kuma zaka ga ya yi tafiya a ciki gargaɗin da iyaye suka gaya. Sai dai duk kokarin da ni yi don jin ta bakin kwamishinan yada labarai na jihar Oyo, Honorable Wasiyu Olatubosu ya ci tura. A shekarar 1954 aka ayyana ranar a Majalisar Ɗinkin Duniya ta zama ranar yara ta duniya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal, Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Ghana. Wasanni a takaice. majalisar kofin afirka a 1978 wani kuluce ya ce ya yi imani sun kai na a cikin abin da suka taimaka wa gazawar ghana tsawon shekaru talatin na bata ci kofi ba tun a 1982 ƙasar ghana bata sake cin kofin afirka ba duk da cewar ta tattara kyawawan 'yan wasa masu kyalli a afirka kuluci wadda yanzu shine technical director inter allies ya ce na ga son rai da kokarin tallata kanunsu shi ya sha musu kai sun kamanta da ajandar kasar dreams we ta nada john open welbeck a matsayin manajan kungiyar matasan ta stella believe fc welbeck ya samu horo ne daga Ajax cape town din afirka ta kudu ya kuma bayyana kudurinsa na koyarwa ga dreams fc ya ce ina son ci gaban dan wasa na kuma yadda kowane dan wasa zai iya ci gaba ainihin ya gawurta tsohon kocin din black stars Avram Grant ya ce samuwa Jan ya yi saurin barin English Premier League don dukiyar da an taya masa daga yankin Gulf maimakon zama a Sunderland da za ta taimaka wa rayuwansa na gaba. samuwa Jan a wancan lokaci ya tafi Sunderland da ke a English Premier League ne a shekara ta 2010 akan kuɗi fam miliyan goma sha uku to amma abin mamaki kakan wasa ɗayan rakin yayi ya bi babban kudi. kuɗi zuwa al'ainin ɗin United Arab Emirates. fadar manshiya ta ji kiran dakatar da ambata sunayen daraktocin hukumar asanti kotoko da aka shirya yi yau laraba 27 ga watan mayu fadar ta amince ya dace a bari kwamitin mutum uku ya kammala aikinsa kan a bayyana sunayen an kafa kwamitin ne don ya bincika duk wani magudi da sakaci a aikin tafiyar da kilabun. sabuwar dokar hukuma muhammad kwallon kafar kasar tunisia da ta ayyana amfani da 'yan wasa biyar na kasar a 'yan wasan kwallon farko sha ɗaya har Karshen wasa a kaka mai zuwa ra'ayin na hukumar kwallon tunisia babban naushi ne ga kilabin da ake wa kirarin blood and gold wato jini da zinari da ke tinkaho da 'yan wasannin waje goma sha uku 'yan wasan na waje a esperan sun hada da tsohon dan wasan tsakiya na asanti kwami bonso hukumar kwallon kafar ghana ta yi wasu naɗe-naɗen da za su yi aiki a sabbin tsarurruka kan alkalancin wasan kwallo daban-daban mamban majalisar zartarwa frederick achiampon zai shugabanci sabon rukunin masu aunawa da tantance kokarin alkalan wasa yana da tsohon alkalin wasan fifa mai ritaya justice yabuwa da emmanuel aglago a matsayin mambobi da wannan muka yi so karshen labarin wasannin wannan lamuk tara ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana A gaida Ridwan Abbas yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya. A takaice adadin mutane da suka mutu a sakamakon annobar coronavirus a faɗin duniya ya zarce dubu ɗari uku da hamsin. Karin ya biyo ne bayan Koriya ta kudu ta bayyana sabbin kamuwa da cutar mafi yawa a cikin kwanaki 49 a yau Laraba. kasuwannin hannayen jarin asiya a yau laraba sun kasance a gauraye a yayin da kudurin dokar tsaron hong kong na china ya mamaye fatar da ake yi na farfadowar al'amura bayan annobar coronavirus kamfanin hansen na hong kong ya yi kasa da digo takwas cikin ɗari a yammacin yau yayin da shanghai ya yi kasa shi ma da kashi digo uku cikin ɗari Hukumar sararin samaniyar Amurka NASA ta shirya harba wani makami mai zuwa tashar sararin samaniyar ƙasa da ƙasa daga ƙasar Amurka a karan farko tun daga shekarar 2011. 'Yan sama jannati biyu da hukumar ta NASA ne za su kasance a cikin kumban da zai tuka makamin wanda shine mataki na ƙarshe na gwajin aikin na NASA tare da wasu kamfanoni masu zaman kansu na dawo da tura Amurkawa a sararin samaniya. To ma sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'az da ta karanto labarai da kuma Julie Lewis Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci. Ni Muhammad Hafiz Baballa da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.